نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، <clears throat> زام تاشي درسي دريد أربعين دبيو لكن كراتمنا ألفية الحديث تا الإمام السيوطي da sharhinta manhaj ذوي النظر yau uku ga watan jumadal akhira hijira ta 1445 17 ga watan 12 shekara ta 2023 ta miladiya mm, za mu tashi sabon babi shine afradul alam na'am bismillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 yanzu kamar ahmad ai kaga ka ba su da iyaka amma kamar kamar bugudi bugudi <laughs> eh, <laughs> a zuhuri a nisba ne zuwa gabani zuhra a zuhuri zuhuri ne abdurrahman bin auf zuhuri ne humaid ibn abdurrahman bin auf zuhuri ne abu salama zuhuri ne na'am eh to kamar gundar a lakabi wannan afrad ne eh, ana samun su a sunaye da alkab da kuna hmm. hmm. zuhudi fi tarihi al-uqayli zuhudi ibn abdullahi yarwi an da <laughs> na'am والبرزعي صنف أفراد العلم أسماء لو ألقاب لو كنا تضم نعم يتي كأجمد وكجبيد سندري وشكل سنابه ابن الأعثري أبي معيد وأبي المدلة أبي مراية اسمه عبد الله سفينة نيران ثم من دلي بالكسر في الميم وفتحها دلي نعم يتي والبرذعي الإمام أبو بكر البرذعي هكذا يتي البرذعي أما كما يندى الإثيوبي يجارى البردعي بالدال المهملة البردعي domin barza'i wannan daban ne albarza'i a almajirin abu zur'atar razi ne shi wannan kuwa akhir walbarda'i kuma na ce masa albardiji albardiji abubakar ya ce sannafa afradal alam ya rubuta littafi na afradal alam wanda suke ka ɗaiɗaiku wato ɗaiɗaiku na al'alam wato na masu na daga sahabbai da masu riwayar hadith asma'an sunaye wato sunaye fard wanda babu wani suna ba mai wannan sunan sai shi wa alqaban da laqabai au kuna ko kuma kun alkunya to zam wato waɗannan sunaye ana hada su a cikin mu'allafi guda wato shi yayi tasnifi da waɗannan da aka tattara su da ake tattara su a cikin littafi guda ga misali ne ka ajmadi ajmad mai mm. suna ajmad ba ahmad ba ala wazni ahmad mm. mm. waka jubaibin jubaib suna jubaib kasan muna da khubaib to jubaib shi wannan sandari sandar wa shakal da shakal sunabih ibn al'asari Suna sunabih ibn al'asari akwai as-sunabihi akwai kuma sunabih ibn al-a'asar sahabi ne abi mu'aidin abi mu'aidin ba kaga da shi da abi ma'bad za su yi kama ko wa abil mudilla da abu mudilla shi ma wannan ya daga cikin afradul alam abi murayata akwai abu muraya ismuhu abdullah sunansa abdullahi safinatin mai suna safina shi ma wannan yana daga cikin afrat laƙabi ne fard mihran haka nan ma suna mihran baban a'amash ko suleiman ibn mihran thumma mindali sannan mindal bil kasri ba mandal ba hmm, mindal wa fathu hajali da kuma yi mata fataha ce mandal jali to wannan su ne misalan wannan shi ne nau'in gaba daya. na'am je an rama hmm, an ya ce haza mabhatu afradul alam da fataha biyu al'alam ba ilmi ba ba al ba hmm. hmm. wannan shi ne mabhatunsa wannan shi ne nau'i na 66 ibn salah ya ce a cikin ma'ulumin hadith wannan nau'i ne wato mai daɗin sani aziz wato buwayayye da wuya ka samu saninsa ana samunsa ana a cikin littattafan manyan malaman hadisi da suka rubuta akan masu riwayar hadisi akan mazajen hadisi ana same su a tattara waje daya a ce waɗannan su ne afrad wa mufarraqan kuma ana samun su a rarrabe a cikin abwab a cikin ƙarshensa akwai an rubuta abuwa wato a cikin tafan kutubun rijal a ƙarshensu sai su babi da kan cewa afrad ga waɗanda suke su ne afrad na'am alhafiz abubakar ahmad ibn harun albarda'i hmm. bi fathi dali al-muhmala wasu sawab bi dali al-muhmala qala fil lubab gashi nan sai da ya koma maka kafin ba haka kawai ya faɗa da ka ba sai da ya je al lubab fi ikhtisar al ansab ah, ah, bil ikhtisar al bardiji bi fathil ba'i wa sukun ra'i wa ba'daha dal nisbatun ila bardij baldatun bi aqsa azerbaijan bainaha wa bain barda'a barda'a كنجيتا عشرة أربعة عشر فرسخا منها دغغريتني أكسام أبو بكر أحمد ابن هارون ابن روح البرديجي الحافظ سمع نصر ابن علي الجهضمي وإسحاق ابن سيار النصيبي توفي في شهر رمضان سنة سنة 1300 ويقال له البردعي أيضا وكان إماما ثقة وقال قبله ما نصه والبردع بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وفي آخره عين محملة نسبة إلى بردع بلدة في من أقصى أذربيجان والذي في, في التدريب وشروه ألفية العراقي البرديجي وهو مبتدأ تكاك أن يتي برديجي بيت بزي ميكي بقى walbardiji sannafa da baitin ba zai miƙe ba shi yasa sai ya kawo da albarda saboda haka ku gyara cewa biddalil muhmala wannan dai ba wannan gyara ne na kowa da kowa a na kowa da kowa ne wannan <laughs> a kai kai ma sai ka gyara barista <laughs> wannan gyara ne na kowa da kowa hmm. na'am kuma ana ce masa albardiji nisbatan ila bardij ya rubuta littafi mutarjaman wanda yake bayyana tarjama wanda shine yake bayyana wato labarurruka na sunaye waɗanda suke su wato kadaitattu ne ya tattara wato ɗaiɗaikun wato masu suna na sahabbai da masu riwayar hadisi da malaman ilimi su waɗannan al'alam ko sunaye ne ko alƙab ko laƙabi ko kuna wasman ta wa kunyatan wa laqaba wa akhiran za in siwaha sahiba ko dama al'alam nau'in sa kenan mm, wasman ata wa kunyatan wa laqaba ko suna ko laƙabi ko kunya to a kowanne ana samun afrad ya zama to an ba mutum alkunya wanda ba a taba jin wani suna da wannan alkunya da wannan ba shi ko lakabi kazalika ko suna kazalika to saninsa yana da muhimmanci a ilimin hadisi kuma aziz da wuya a samu da wuya wato an sai an dage za a samu saninsa mm, sai an yi kamar ana yi <laughs> hmm. mm-hmm. yuzamu fi zalika alkitab da ake tattara su a cikin wannan littafin da sai ya rubuta ibn salah ibn salah yace innahu min ashhar kitab fi zalika akwai fi zalika baina maqufatayn mu a samu nusar ya dan kara mm. min ashhar kitabin mm. to shi ma dai ya sa shi baina maqufatayn dan dai magana ta dan ta dan yi dadi mm. yana da wato shi yana daga cikin wato mafi shuhuran littattafai fi zalika a cikin wannan fanni mhm. wannan a'a kuma sai ka sa baina maqufataini fi akwai fi da ta fadi wala hu fi kathirin minhu i'tiradun mm, to sai sai ka jara mm. wala fi kathirin minhu i'tiradun kai sai ya ce maka wala hiqahu kathiran eh wala hiqahu kathiran a sai ce wala hiqahu kathiran sai waye wala hiqahu kathiran i'tiradun eh eh to ayayi wala hiqahu kathiran minhu i'tiradun kathiran din wannan hal ne ai kathiran min al-ahyan ya wato i'tiradun wato musu ya riske shi kafiran da yawa mm. sai itiradun minhu musu akan abin da ya rubuta na wannan littafin lahiqahu kafiran wasu dirakun da kuma gyara saboda haka in ka bar shi ma ana ka yayi ba sai ka gyara ba <laughs> to wannan ko ya zo ba daga ɗaya ba daga cikin manyan malaman hadisi daga cikinsu akwai abu abdullahi bin bukair daga cikin famin zalika zalika din ya udu ila maza al’itirad daga wannan itiradi da istidraki da aka yi masa shi zai kawo maka misali shi ne abin da ya abku na kasancewarsa ya ambaci sunaye masu yawa a kan cewa sunaye ne ɗaiɗaiku wanda ba su da na biyu wa alhali kuma suna da akwai mutum biyu da suke da wannan sunan wa mathali akwai mutane uku bal da ma abin da ya fi haka yawa to bisa abin da muka fahimta na sharaɗin shi alhafizul bardiji baya lazimta wato abin da ake samu na wannan littafin nasa baya lizimtarsa in ba a sunayen sahabbai ba da kuma malamai masu riwayar hadisi saboda haka in ka samu wani mawaki shi ma yana da wannan sunan ai ba za ka yi masa istidraki ba shi yayi ne akan sahabbai da sunayen ruwat saboda haka bai kamata a yi masa istidraki akan abin da yake ba sharadin sa bane eh. mm. yawa to kaji tunda ma lauyoyi ma sun ce gaskiya ne ai kaga kenan an ba shi kariya <laughs> na'am daga cikin waɗannan sunaye akwai afradun zakaraha wanda wato ya ambace su da aka yi da aka yi masa musu aka ce waɗannan sunaye ne ba laƙabai ba ya ce abinda yake gaskiya cewa wannan fanni ne da hukunci a kansa yake wahala Da ذكرها واعترض عليه بانها القاب لا اسماء ko la asami la asami ai duk haka ne zaka iya jam'u asma jam'u isim. ko za a a a bi annaha alqabun لا أسامي وفي مواضع ليست أسماء وإنما هي ألقاب بأنها ألقاب لا أسامي تامشيني دي دي أيش لك ذاك جارة في مواضع ليست أسماء وإنما هي ألقاب سأيشيني كاغني alqabun la asma a'a shi din ne dai <laughs> hmm? wato wannan ai magana ta iraki ce shi ne shi al-ethiopia ya kawo ta ya ce wa fi mawazi laysat asma'an wa inna ma hiya alqabun qalahu al Iraki. a mu ne za mu yake faɗa na'am wa uturiba alaihi bi annaha alqabun la asami to kaga namu shine daidai eh, alqab ne eh, shi ya sa so akan cewa asma ne eh. wa inna ma hiya alqab eh ba bai na ma alqab hmm. magana ta iraqi ce <laughs> ina tijjani ya tafi asibitin abdulhaji je kawo mun ruwa yawa munir yana nan mhm. uh, walhakimu fihi ala khatar yace wal uh, wal haqqu anna fannun abin da yake gaskiya fa shine wannan fanni ne da hukunci a cikin yake wahala mai me kuma yin hukunci a cikin wannan fanni na ilimi wato yana cikin hadari na fadawa cikin kuskure da kum wal intiqab ni atamu nuskhar wal intiqab da wato warware abin da ya fada ya fi ma'ana maimakon al'intiƙas hmm. eh. tuka da warwara hmm. mhm. fa'innahu domin shi wannan an taƙaita shi a cikin babi ne mai yalwa wanda yake yaɗuwarsa mai tsanani wato mai tsanani ce wato sunaye ne masu yawa kai kuma ka ce za ka tattara su a wuri ɗaya ka ce duk duniyan nan wannan ne kaɗai mai wannan suna <laughs> kaga ba ya za a yi maka istidraki <laughs> eh, eh. akwai ƙarshen maganar ibn salah kenan hmm, duk wannan maganar ibn salah ne a dama wato dama wato nafi shi ne isbati mai sauki ne amma nafi wahala ne to kaga wajen afrad ai akwai nafi ka kore babu wani suna sai wannan mm. <laughs> yana da wahala wannan tun muna tun yan aji biyu a secondary school da muke lissafi wata malamin mu Miss Hunter take nuna mana take cewa ka kore abu a lissafi yana da wahala tabbatarwa mai sauki ce amma korewa mm. yana da wahala <laughs> hmm? yauwa to irin wannan maganar irin wannan maganar hmm, ka ce dai ban ga wani malami da ya ce kaza ko ban san wani malami da ya ce kaza wannan shine ilimi na'am hmm, fal asma'u fi sahaba to fal zai fara da sunaye sannan ya kawo sannan ya kawo alkuna sannan ya kawo al'alqa to a cikin sunaye al'afrad a cikin sahabbai su ma kamar ajmad eh da shi haye ce ni a بالجيم خلافا لمن وهم فيه فضبطه بالهاء المهملة yace biljimi biljim da aljim sabanin wanda ya wahami a cikinsa sai ya wasalce shi bil ha'il da ha yace ahmad ibn toni sai mun shi bidammil ain ujiyan ujiyan mi ta hakiki ko ka mu kyale masa eh ko dabt fa yana da muhimmanci ba haka ake ba inda ilimin hadisi za ku sai kun yi dabt ah, ai wai nuska na'am nuskar su ba wasali to in babu wasali ya za ku karanta shi Hmm? to shi kenan mi taklidin me me mi taklidi yawan bashi توضيح المشتبه Ajmad بال وأجمد بالجيم أجمد ابن توشيما دي وعجيان بوزن عثمان kun gani haka haka haka a wannan ibnu nasiruddin mai taubihul mushtabe haka ya faɗa ibnu nasiruddin al-bashir ah, bi ibnu nasiruddin taubihul Ya ce, bi wazni uthman hmm? Ku yi shakali wanda ba ku da da shi ku gyara na'am bi wazni uthman to shi shikenan na'am sahabi ne dan kabilar hamdan ya halarci wato yakin buɗe yakin da aka ci misra da shi ibn yunus ibn yunus shine mai tarihin misra mm, tarihin misra wanda ibn hajar yana da littafin yana yawan fitar da maganganun arwatul misriyin a cikin tahzibu tahzib wanda shi almizi bai samu littafin ba zuwa ga ɗaya daga cikin abubuwan da ibn hajar ya masa idafa kenan tarih Misir na ibn yunus to ibn yunus ya ce la'a a'lamu lahu aili ajimad ajmad riwaya ban san yana da riwaya ba to kaji irin kaji wara'u bai ce kawai ba shi da riwaya ba sai ce ban san yana da riwaya ba hmm. Hmm. ibn salah ya ce wa ujiyan mun kasance muna saninsa da tashdidi ulayyan ala wazanin ulayyan wato ujayyan haka muke saninsa da haka muke faɗa sannan na sami wannan na same shi a rubuce da rubutun ibnul furat shi ko hujja ne ujiwan bit fifi, ala wazni sufiyan a bisa amma aunin Sufyan kaga Sufyan da Usman ai ɗaya ne haka nan ma kamar Jubaib ibn al-Harith بالجيم المضمومة والموحدتين صحابي أيضا شما صحابي ne قال في التدريب يفدا a cikin tadribur rawi wa galata ibn shahin wa galita ko ابن شاهين يا غلطي يا كسكري فجعله خبيب سي سي خبيب ني ميمكن جبيب بالخاء المهمله وغلط بعضهم نعم آه. وغلط بعضهم فجعله حبير بالراء اخره حبير بالراء آخره مبارك وكسندر كمر سندر da fatiha na marasa dugon ne sandar ina muhammalatain ɗan a ciki Siyin da dal mm, siyin da dal na bainahuma tsakaninsu akwai nunun na ton. alhasi wanda ake ake masa dandaka maula zamba aljuzami maula zimba ah, zimba hmm. lahu suba sahabi ne mm-hmm. hmm, sandar al-musannif ya ce sahabi ne da ya sauka garin misira. da ya sauka garin misra wa yukuna abal aswad masa alkunya da abul aswad abdullah da kuma abu abdullah masa kunya da abu abdullah da sunan ɗansa wa zanna annahuma waɗansu daga cikin malamai sun ɗauka mutum biyu ne fa'ata raba ala Sala. sai to kun gani sai ya itirazi akan ibn sala da da'awar kan cewa fard ne bayan kuma ba fard bane alhali ko ba haka bane kamar yadda al-iraqi ya faɗa wa kashakal shakal haka nan ma shakal bi fathatayn da fataha biyu ibn ibn humayd al-absi ibn humayd al-absi sunan sa kenan cikakke min rahadi hudhaifa ya daga cikin jama'ar hudhaifa nazar al-kufa ya sauka garin kufa warawa hadisahu ashabu sunan ashabu sunan sun ruwaito hadisin sa wa kasunabih kamar sunabih shi to ka gani bi dhammi sad al muhmal bi dhammi karshen sa kuma akhiruhu alha almuhakarami hmm. ibn al-a'sar al صحابي صحابي ني وكشمعون ابن يزيد القرضي هكا نما شمعون ابن يزيد القرضي ويقال أزدي أنا أتشي مسا كما أزدي وقرشي كما أنا أتشي مسا قرشي وأسدي كما أنا أتشي مسا أسدي وأنصاري أنا أتشي مسا كما أنصاري تكوهنا قال الحافظ ابن حجر alhafiz ibn hajar ya ce al'asli lugatun fil azd ya ce lura ce ta al'asadi da al'azdi duk su ɗaya mhm. suka al'ansar dukkaninsu daga azd ne ya ban taba sanin wannan ba cewa al'ansar kulluhun min al'azd eh, da al'azd da al'asad al'asad da al'azd eh. ya ce dide ne wannan sai an koma abin nan ilmul ansar ne mm. eh a kabila ce hmm. eh wato a asalinsu yana koma ya zuwa ga azd hmm. eh eh hmm, asalin kabila ne na yaman ai dama al'ansar asalin azdi azdishanuwa eh asalin ansar ai daga yaman suke wala'allahu halafa da quraish فتجتمع الأقوال na ce la'alla shi sunabih kamar shi shamu'un ya zamanto wato ya nasabtu na nasaba ta kawance ya zuwa ga ƙuraish waɗansu daga cikin ƙabilun ƙuraish yasa ake ce masa ƙurashi wato bil hilf ne ba wai asalinsu ba maulahum ne eh, hilf ne na kawance ne jami'ul mm. aqwal sai dukkan aqwal din su tattaru cewa dai mutum ɗaya ne wanda yace masa azdi wanda yace masa qurabi ya nuna cewa asalin daga banu quraiza ne wanda yace masa azdi ya nuna kan cewa asalin dai ba ansari ne wanda yace masa qurashi ya nuna kan cewa saboda hilf din da yayi ne wanda yace masa asadi to ai da asad da azud duk ɗaya ne wanda ya ce masa ansari shi ma duk ɗaya ne dai ba ansari ne na'am sahabi ne da ya sauka kasar sham Hadisansa biyar yana da hadisai biyar to ya gama misalin al'asma da ya kawo kenan na'am walkuna daga cikin kuma alkunya kamar abu mu'aydin musaggaran an yi masa tasgiri an yi ma yaɗin nan wato a rashin an yi masa takfifi ba shadda sunansa kenan hafs ibn ghailan ya ruwaito daga makhul da waninsa ya sake bugowa da kuma abu mudilla da yi ma dal al-muhmala mara wasali mara dugo kasra da shadda akan lam sammahu abu nu'aym sammahu abu nu'aym sammahu abu nu'aym mm. abu nu'aym ya bashi ya ambata masa suna da ibn hibban da suna suka ce ubaidillahi ibn abdullah sunansa kenan ibn salah ya ce al'amash ya ruwaito daga gare shi da sufyan ibn uyaina da taron malaman da batalan marwaita hadisi alhafizul iraqi ya ce wannan wahami ne mai ban mamaki wahidun babu ɗaya daga cikinsu da ya ruwaya daga gare shi aslan ma ko kaɗan bal abu mujahid bal abu mujahid ya kaɗaita da ruwaya daga gare shi shine sa'adun ta'i kama yadda ibn al-madini ya bayyana wannan bayyanawa a bayyane ba na sanin saɓani a cikin wannan tsakanin malaman hadisi haka nan akwai abu muraya da ya wadda take mai ɗigo biyu ta ƙasa da yi yin wato a akan mim mm, wadda aka yi maradin tafifi ba shadda sunansa abdullahi ibn amr al'ijili tabi'i ne da ƙatada ya yi riwaya daga gare shi kamar abil ushara ad-darimi na'am usama ibn malik sunansa kenan ibn qahdam aha kama taqaddam kamar yadda ya gabata qihtam qihtim eh qihtim ni a tawon nutsar haka ya dabdinta mm muka yi taqlidi kenan in ku ake so sai a duba sai a tafan wai a ina wannan littafin al-mughni fi dabt al-asma an taba yada an taba kawo shi a cikin injiniya CD ya taba raba shi ko al-mughni fi dabt al-asma za a samu wani da Allah ya buga mana shi nushal warqiya ya zama to kowace muna nan ya fi sauki ya fi sauki nan da nan sai ka samu dabt din ta cikin sa kuma mujalladi ɗaya ne amma nan ko in kace zaka duba waɗannan sai ka duba eh, abin nan al-ikmal na ibnu makula ko tafsirul muntabi ko duk sai ka hada su ma da tawdihul mushtabi dan wani baya fada wani kuma yana fada hmm. to ai na tare wajen cajin ko na'am aha wa ka bi tasniya bi tasniyati wat tasghir kamar abul ubaidain eh bi da yin tasniya da tasghiri ismuhu muawiya sunansa muawiya ibn sabra daga almajiran abdullahi bin mas'ud yana da hadisai biyu ko uku to mun gama da misalan kuna yanzu kuma zai shiga misalan lakabai kasafina safina maula rasulillahi maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh namiji ne ba mace bane to shi ma wannan laqabun fard laqabi ne shi kadai sunansa mihran Wakila gairuhu Wasa zai zo zai zo wato magana a kansa to dalilin da ya sa aka yi masa lakabi da safina ya ɗauki kaya masu yawa ga wato abokan tafiyarsa abokan wanda suka yi tafiya da su a wajen yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anta safina jirgin ruwa ne kai jirgin ruwa ne kun ga kenan ashe abin man ce manƙaba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bashi mhm. ai sannan kuma kamar mindal ibnu ali aliyin shi ana yi masa kasra a cikin mim din laƙabi ne sunansa amr rawa anhu al-khatib wa ghayruhu al da wannan sa sun yi riwaya daga gare shi wa fathiha ay mim fihi yi mata fataha wa fathuha ai wato yi ma mim din fataha jali a bayyane wato bayyananne ne kuma ingantacce ne kamar yadda malamansa suke faɗan wannan da shi daga nan ne alhafiz abul fadl ibn nasir ina ibn nasir din kenan hmm. mhm. innahu sawab innahu sawab wannan shine daidai naqalahu anhu al-iraqi al-iraqi ya naqalto wannan daga gare shi wa ka mushkidana wa ka mushkadana kamar kuma mushkadana Mhm. da ruf eh, da yi ma mim a zama da kuma yi ma kaf din nan fataha mushkadana ba mushkidana ba laqabi ne na abdullahi bin umar al'umawi ibn sala ya ce ma'anar mushkadana a yaren farisanci wato a kwayar miski kwayar turaren miski ko kuma wato a me ake ce ma wakiyarsa mm, mm. wakiya ai shi yasa ne shi yasa ce yasa ne kokarin tunowa nan irin ku tambaya wakiya ba yan kwalba da ake sanya turare ba yan kwalbar turare karama mm, ita ce wakiya Eh, eh. Mm. ai wato masu wanda suka karatun sauro musamman irin su ma'an nasiru kamar Allah ya ji kansa haka za ka yi ta jin wa'annan kalmomin wani lokaci ina kan so in ɗauki a shafar baffa na? saboda lokacin da suke zuwa karatun a shafa duk irin wannan hausar yana rubuta ta mm, amma ta bata a shifar yana cikin da aka yi ta sace littattafai ake kaiwa kasuwar kurmi a sayar <laughs> wani ya je ya tsaye ta wallahi na'am wa ka suhunun kamar suhunun da yi masin din nan damma ko kuma a yi mata fata ka ce sahanun ko suhunun lakabi ne na abdulsalam ibn sa'id at-tannuhi al-qairawani ba maliki wanda ya rubuta al-mudawwana almajirin ibn al-qasim eh namu ne ai eh suhunun dai shi ma afrad ne babu mai suna babu mai wannan sunan sai shi ko ka ce suhnun ko ka ce sahanun alhamdulillah alaikum salam eh a shi as eh. wancan a sunansa abdullah shi kaga suna sunabihi wannan nasabarsa ce shi ko wannan sunabih sunansa ne hmm. sunabih ibn al-a'sar shine sahabi din amma sunabihi abdullahi sunabihi wanda yake da riwaya a cikin almuwatta shi wannan muhadram ne to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik